ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yabawa Al'umma afirka tv ta sha ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yabawa da farko za mu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada african tv channel da take kawo muku abubuwa da suka shafi ilimtarwa fadakarwa, da ma nishaɗantarwa a ah, kamar yadda muka sani lokaci bayan lokaci idan muka ga wani abin da zai amfani al'umma mukan yi amfani da wannan canal mai albarka mu koyar da jama'a wannan abu a sodiya za mu ga mutane da yawa sukan so su sa wasu abubuwa na nishadantarwa ko na wa'azi ko wani abu dai da ya burge su a status ɗinsu na whatsapp amma sai ya kasance status ah, wato wannan bidiyon da suke son su ɗora a status ɗinsu na whatsapp yana da tsawo sai sun ji status din sun yi ta kokarin su yanke su sa kamar minti talatin su ƙara zuwa wani lokaci sai su tsallake wani abu da yake cikin wannan bidiyon ko su mai da gaba baya ko su mai da baya gaba abin da ya kasance bidiyon da suka dora a status din ya kasance a birkice to a wannan bidiyo na yau ko kuma ce a wannan darasi na yau za mu kawo muku hanya wato application ɗin da za ku yi amfani da shi ya kasance kun ɗora bidiyonku a statin na wasu komin tsawonsa ta yadda kowa ya zo ya kalli status ɗinku zai ji ji daɗin kallon wannan bidiyo da kuka ɗora a status ba tare da ya yanke wani magana ko ya mai da baya gaba ko ya mai da gaba baya ba kafin mu shiga cikin wannan darasi ko kuma nuna muku wannan application ɗin ina roƙon arzikinku da ku duba daga wannan bidiyo naku da kuke kallon mu za ga inda aka rubuta alwada african tv daidai wurin za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu wato idan ba riga kun dana mana subscribe ba kenan za ga an rubuta mana an rubuta subscribe da jan rubutu idan ko kun ga in kun riga kun mana subscribe to shikenan sai ku danna mana wannan alaman subscribe din sannan ku danna mana alaman kararrawa domin a rika sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryen masu ilimtarwa a sannan har wayo muna roƙonku da ku danna mana like da wato ku yi kwamen ku yi shiyarin da sauran mutane su eh, jama'a saboda jama'a su amfana mun gode a yanzu ku biyo mu domin ɗauko wannan application ɗin wato don ganin inda za a ɗauko wannan application ɗin ah, da za ku da zai nuna mana wato yadda a ah, hanyar da za ka bi wato ka ɗora bidiyo komin tsawonsa a da farko dai za mu je filasto kamar yadda muka sani ga filasto ɗinmu a nan kuma kamar yadda kowa ya sani a filasto ne ake ɗauko application yanzu sai mu je play bayan mun je play kamar yadda muka sani a bari nuna mana tun daga fari kenan sai mu zo nan inda ake sacin a play za mu ga wajen sacin sai mu rubuta wannan wato mu rubuta video splitter sai mu rubuta video splitter idan mun rubuta video eh, splitter gashi nan gashi nan video splitter sai mu jawo daga ƙasa din nan ya danganta za mu ga eh, wani application gashi kamar haka gashi wato wannan application din kenan wannan application din kenan sai mu shiga ciki wato mai installing din shi a da yake ni na riga na yi installing saboda gashi ya rubuta min open amma kai da baka riga ka installing din shi baka da shi a waya zai rubuta install sai ka installing din shi ka jira ya gama idan ya gama a bari nuna muku shi daga waje ga fuskan application din a nan gashi kamar yadda muke gani ga fuskan din application din nan wato ga fuskan din application din nan ga yanan na gani na nuna shi da aro haka application din yake to sai mu wato shiga ciki bayan mun shiga ciki za mu ga gashi ya rubuta video splitter daga nan ƙasa za mu ga gashi an rubuta select video ma'ana ka zaɓi bidiyon da kake so wato ka yi splitting ɗin shi ka kuma yi sharing ɗin shi a whatsapp sai mu shiga ciki don zaɓo bidiyo ɗin gashi yanzu ya kawo mu inda bidiyon mu yake a kuma ga bidiyon da nake so barin ba da misali da wannan bidiyo da na dauko a facebook gashi sai mu shiga ciki domin mu yi splitting din wannan bidiyo din bayan mun shiga ciki ga bidiyon nan sai mu taba shi wato wannan kenan sai mu taba shi idan mun taba shi zai kawo mu zai kawo mana bidiyon gashi kamar yadda muke gani daga nan kasa ya rubuta start splitting sai mu shiga ciki wayar aljihunka wanda suke sai mu zo daga nan ya rubuta split sai mu danna shi shi ma wato split video sai mu danna sai mu jira har ya gama splitting din bidiyo din gashi ya nuna mana complete sai mu danna complete kenan tunda ya gama sai mu jira gashi nan zai kawo mu wato wurin eh, da uh, status ɗinmu yake na whatsapp domin mu dora shi a whatsapp ɗin mu jira mu gani akwai ɗan matsalar network sai mu ɗan jira yawwa kun ga gashi nan ya nuna za mu ga inda status yake send to my contact to sai ka shiga ciki wato sai ka danna wurin ka taba wurin gashi yayi selecting sai ka zo nan inda ya nuna ka yi sending sai ka yi sending gashi na yi sending sai mu jira to gashi nan yanzu yana nan yana ta seta mana yana ɗaukan mana bidiyon ɗaya bayan ɗaya yana ɗora mana shi a wato zai ɗora mana shi a wato whatsapp ɗinmu gashi ya yanke shi kamar yadda muke gani gashi yana selecting to yanzu zai rika ɗora mana bidiyon ɗaya bayan ɗaya ne har zuwa ƙarshen bidiyon saboda haka sai mu danna haka mu danna nan wato nan kenan shi za mu danna nan za mu danna kamar yadda muke gani yanzu wato bidiyon ya riga ya je status Ah, muna iya buɗe status ɗinmu domin mu ga yadda bidiyon yake saboda kowa ya shaida ya ga wato yadda ah, ah, bidiyon ya hau gashi nan yana hawa gashi yana sandan har kusan guda tara gashi nan yanzu network ne kurin ya rage zai rika bin bidiyon ɗaya bayan ɗaya yana sandan har ya gama a status ɗinmu sai mu jira har ya gama insha Allah daga nan bidiyon zai rika bin ɗaya bayan ɗaya za zai zo a jere kuma duk tsawon bidiyon nan haka zai hau status dinmu na whatsapp to da dan wayan nan ne saboda ka bidiyon ya yi tsawo zan takaita da bidiyon ya yi tsawo zan takaita nan sai ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin wasu daɗaɗen shirye shiryen mu masu ilimtarwa kamar da yadda kuke gani gashi nan yana ta hawa status din? kar ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana alaman ƙararrawa sannan ku yi sharing wannan bidiyon saboda wasu su amfana mun gode ku kasance cikin ƙoshin lafiya